Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan hantsin ranar Litinin 12 ga watan Nuwamban shekarar 2018 a kan mitoci 16, da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya noma dalol da Duniya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a mu da hantsi, Baba ya kuma makeri ne tare da alheri Grace Abdu muke farin cikin sake saduwa da ku a cikin wannan shirin namu. To bayan kun gama jin labarai za ku ji cewa gwamnan jihar Taraba Darius Dixon Isyaku ya kai ziyara a yankin Mambila da ya sha fama da tashe-tashen hankula tare da kai musu taimako lamarin da ya janyo cece kuce. Muna kuma dauke da shirin da rashin ta yi wanda ke nazari a kan tattalin arziki a kasashenmu da ma duniya baki daya Sai kuma sharhin jaridun Najeriya da kuma sakonni da kuke bar muna bisa na'ura. Amma duk sai bayan kun gaba jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar california a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai tsanani kawo yanzu mutane 31 suka rasa rayukansu kuma mai yiwuwa ne adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suka isa yankin da wutar ta laƙume babban jami'in 'yan sandan arewacin california ya bayyana cewa har yanzu ba san inda mutane 228 da ke zaune a wurin suke ba. dubban mutane sun fice daga gidajensu domin ceton rayukansu ba tare da sun iya daukar ko allura ba hukumomi sun ce an kawo kan kashi 20 wato an shawo kan kashi 25 cikin 100 na wutar dajin a ɗaya daga bangaren california yayin da ɗaya bangaren kuma aka iya kashi kashi 10 cikin 100 na wutar sama da ma'aikatan kwana-kwana dubu takwas ne suke kokarin kashe wutar dajin a kudanci da kuma arewacin jihar wutar dajin ta tashi ne sakamakon rashin ruwa da kuma iska mai karfi da aka yi fama da ita jami'ai sun ce wutar dajin ita ce mafi muni a tarihin jihar kuma ta uku mafi muni a tarihin amurka cutar ebola da taɓulla demokaradiyyar jamhuriyar congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar sama da mutane 300 suka kamu da cutar tun lokacin da ta ɓarke a watan agusta bisa ga cewar hukumomi ma'aikatan lafiya sun ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin beni da ke ladin kivu na arewa mai mutane 800 an samu barkewar cutar ne a yankin da kungiyoyi da ke ɗauke da makamai suke tada ƙayar baya abin da ya tilastawa ma'aikatan jin kai dakatar da ayyukansu ko kuma hana su gudanar da aikinsu yadda ya kamata a lokuta da dama tun da aka sami barkewar cutar da ta ebola a demokaradiyyar jamhuriyar congo to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a sa'a ta goma sha ɗaya ranar goma sha ɗaya ga watan goma sha ɗaya wato shekaru ɗari bayan yakin duniya na ɗaya shugabannin ƙasashe saba'in suka taru a dandalin arc de trompe na ƙasar faransa wato faransa don tunawa da miliyoyin mutanen da suka mutu a yakin shugaban amurka da takwaransa na kasar rasha vladimir putin su ne shugabanni biyu na ƙarshe da suka isa wurin bikin a jawabinsa shugaban ƙasar faransa emmanuel macron ya yi magana a kan sadaukar da rayuka da aka yi shekaru da dama da suka gabata a yakin da aka shafa shekaru hudu ana yi a turai ya ce alfahari da ƙasa akasin kishin ƙasa ne ya ce tsofaffin miyagun ɗabi'u da aka yi fama da su a baya suna shirin shuka rudani da mutuwa wani lokacin tarihi yakan yi barazanar sake bayyana a yi ƙoƙarin mai da hannun agogo baya a zaman lafiya da muke zaton mun samu a dalilin zubar da jinin kakanninmu. daga baya a jiya lahadin macron ya jagoranci wani dandalin wanza da zaman lafiya da shugabar kasar jamus angela merkel ta ce an yi ne da nufin nuna irin kokarin da ake yi na ƙara samun zaman lafiya a ƙasashen duniya ko da yake har yanzu akwai aiki tukuru a gabanmu shugaba trump mai yaya taƙi da kishin ƙasa da fifita amurka bai halarci wannan zaman ba kusoshin jam'iyyar democrat a majalisar dokokin amurka sun ba da tabbaci a jiya lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba donald trump a shekara ta 2016 da rasha daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukamin attorney janar matthew whitaker zai nemi yi wanda ya rika kushewa binciken kafin trump ya bashi wannan mukamin. Labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Tumadalla a karin farko bayan samun kwanciyar hankali a yankin Mambila na jihar Taraba da ya sha fama da tashe-tashen hankula a watannin baya. gwamnan jihar architect darius dixon isyaku ya kai ziyarar farko domin ba da tallafi ziyarar da a yanzu ta janyo cece kuce ga dai wakilinmu ibrahim abdulaziz da karin bayani a cikin wannan rahoto wannan ziyarar jajen da gwamnan jihar taraban aktadare disan isaku ya kai yankin na mambila na ko zuwa ne amma lokacin da aka shafe watanni goma sha bakwai da tashe hankulan batun da wasu ke dangantawa da ziyarar siyasa amma dai wannan ziyarar da gwamnan taraban ya kai na kwanaki uku ya ko gana da sarakuna iyayen al'umma da 'yan siyasa da ma wasu daga cikin wadanda lamarin ya shafa inda ko ya buƙaci al'ummin yankin da su hada kai da kuma yafe wa juna. yau mun zo nan don mu taya murna cewa Allah ya kawo zaman lafiya a Mambila Plateau. Kuma zaman lafiya nan in Allah ya da ya zo ya zo na kenan daram dam dam. Na dauki lokaci na waiga baya. tun lokacin plebiscite na 1961 na karanta reporting har zuwa abin da ya faru bara na gan cewa akwai wuraren da lokacin an ba da alkawali ba a cika ba akwai kuma abubuwan da wanda sun yi panel da panel da panel a rigiman baya akwai abubuwan da ba a yi su ba wannan lokacin mun taba kadan a cikinsu da yadda Allah za mu ci gaba da cika muku alkawarin nan. To wai ko me al'ummomin da suka samu tallafin ne ke cewa a yanzu? Ni ne Musa Muhammadu Kune a Gembu TC Kwata. Gaskiya wannan taimakon da gwamna ya zo ya yi mana game da asaran da muka yi a lokacin fitina na bara. Gaskiya muna godewa Allah muna kuma sunana yakubu kutuna mun fito daga bamga ne ah, muna ina godiya da kokarin da suka yi sun kawo mana taimako na sun kawo mana za mu iya wannan mu samu ko waɗansu shanu ko kamar tumaki da za mu wannan iya mu taimako eh, iyalin mu da su gina wannan da kuma gina sa sake gina ɗakin mu mm. ah, mu koma eh, waje mu can. To sai dai kotu ne ma aka soma mayar da martani dangane da wannan ziyara da gwamnan ya kai. Kwamrar Gambo Dauda na cibiyar kare hakkin bani Adama ta Center for Human Rights Advocacy ya ce abun mamaki ne duk da abubuwan da suka ta faruwa tun rikicin farko na watan yunin shekarar bara ta 2017 kai har ma zuwa waɗanda suka faru a watannin maris da afrilu da kuma watan mayun wannan shekara sai yanzu ne za a ce gwamnan jihar ke zuwa ziyarar jaje. mu mun kira sunan abin da ya je a gurin siyasa ne ba kuma magana taimako ba to na ji in magana taimako ne a lokacin da abin ya faru ina yake shin a lokacin shi ba gwamnan taraba ba ne ko kuma a lokacin bai ji cewa abu ya faru a gimbun ba ne ko kuma a lokacin bai san cewa mutanen gimbu za a taimaka musu ba sai a yanzu suke neman agaji saboda haka fada ya kare tun wata ɗaiɗaiɗai wata goma yau bai je ba sai yanzu ya je lokacin siyasa ya zo ya je zai musu siyasa da sunan cewa ya je ba da release musu check muna kira ga al'umma mutane gaba daya mu san irin shugabannin da zamu zaba ba wayan da muke cikin damuwa lokacin muke neman taimakon su da kyautar su ba za su zo ba sai lokacin da bukatun su na kansu ya tashi su san da mu ba comrade gambo dauda kenan na bai kare hakkin bani adama ta center for human rights advocacy ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a nigeria. ina To madalla a gaida Ibrahim Abdulaziz kafin mu ci gaba sai a shakata da wannan waƙar. mini da dan gata na kuka eh. to madalla wa'idan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan sashen hausa da muryar amurka a birnin washington dc yanzu ko ga shirinmu na gaba amma ba bisa shashen ba Masu saurare Assalamu alaikum barka da sake kasancewa da ku a wani sabon shiri na da rashin tayi. A makon jiya kun ji kashin farko na tattaunawa da masana a kan batutuwan da suka shafi shirye-shiryen ba da tallafin dogaro da kai da gwamnatoci ke bujiro da su domin kawar da talauci a tsakanin al'ummominsu. Kuma a wannan makon ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya ne. kashe a alhaji waka, waka kyakkyawa, na sami kuɗi mai na tsara ba ba sa sai kashe hanya mai kyau. a Madalla, a makon na jiya mun ji fashin baki daga bakin ƙwararru. kan harkokin tattalin arziki da kuma tsare-tsaren yaƙi da fatara game da tafsiri da kuma ƙirƙiro da tsare-tsare ko shirye-shiryen dogaro da kai da kuma yadda wasu ƙasashe ke amfani da su domin kawar da talauci a tsakanin al'ummominsu. Bakin namu wato Dr. Lawan Habib Yahaya, masanin tattalin arziki da kuma Kwamar Yahaya Shu'aibu Ungogo, darakta a cibiyar koyar da matasa fasahar sana'o'i ta Sani a Bacin Kano, sun yi ƙarin haske dangane da muhimmancin tallafin dogaro da kai ga sha'anin haɓakar tattalin arzikin ƙasa da kuma al'ummarta. Kana mun ji yadda irin waɗannan shirye-shirye ke cin karo da ƙalubale a Najeriya. inda a ƙarshe kuma kwalliya ke gaza biyan kuɗin sabulu. Shekaru da dama da suka shuɗe ba ga yunkurin gwamnatoci su ma ƙungiyoyin ƙetare na ba da gudunmawa ta wannan fuska. Amma har yanzu alƙalman rashin ayyukan yi a Najeriya na ƙaruwa ne kawai. Dr. Lawan Habibu Yahaya ya yi tambihi akan haka. Mafi yawa tallafin da yake zuwa daga ƙasashen waje wanda ifi yawa shine wanda suke gwamnatoci. Kamar misali Amerika tana ba kasashe da dama tallafi irin wannan kamar misali in ka duba egypt da sauran kasashe wanda idan tallafi ne daga gwamnati zuwa gwamnati ba dole ne wannan kuɗin da aka bari ya fi ɓangaren jibinta siyasa saboda amerika tana son ta rike matsayinta na 'yan sandan duniya mai juya harkokin duniya saboda haka dole kasashen da suke da wato ragon tattalin arziki su dinga basu to akwai kuma tattalin arzikin da a haɓaka tattalin arzikin da ake yi ta hanyar ƙungiyoyi kuɗin da za a bawa ƙungiyoyi su zo su na ɗaya dai muna da musamman in ka duba a arewacin najeriya akwai ƙarancin waɗannan ƙungiyoyin wanda suke da damar da za su samu kuɗaɗen da ƙasashen waje kuma kuɗaɗen da ƙasashen waje ba wato wani project ne wani ɗan ƙasar zai duba ko wata ƙungiya a can a bata don ta zo nan ta aiwatar da shi kuma tsananin talaucin ya wuce wanda wata ƙasa za ta ba wata ƙungiya ɗaya biyu kuɗi kamar irin su USAID ko defeat ko sauransu su zo su bude irin su alliance a zo a ce an training mutane an koya musu wani aikin yi an ba su tsananin talaucin ya wuce duk kasashen waje su ne kawai za su rika zuwa suna ta tallafa wato mizanin ya wuce haka mizanin ya wuce haka saboda me saboda na ɗaya dai duk kasashen nan da suke ba da tallafi abu na ɗaya da suka yadda da shi najeriya ba matalauci kasa ba ce saboda amma kuma suke kawo tallafi ma eh ai wannan akwai abin da ake kira humanitarian ground wani ne zai hango wata matsala mm. yake son ya aikin jin kai a waje kaza ya samu a zo a yi ba wai suna bayarwa don kasar matalauciya ba ce oh. sai dai suna bayarwa ne kawai don saboda aikin jin kai tsohon firaministan birtaniya ya ce kudaden da aka fitar da su daga ƙasar nan zuwa ƙasashen waje idan da ingila aka yi wa haka da yanzu ta ruguje kaga in shugabannin kasashen da suke ba da tallafin za su yi wannan tunani ba za ka yi tunanin su auna mutane nawa ne da talauci a najeriya su bada da kuɗi don a tallafa musu sai dai don aikin jinƙa mafi yawa kuma manyan ƙasashe tallafin da suka fi bawa mai kauri na ƙasa da ƙasa ne gwamnati zuwa gwamnati tallafin da zai zo a ƙasa ta cikin ƙungiyoyi bai kai na ƙasa da ƙasa ba shi kuma na ƙasa da ƙasa in aka zo da shi aikin siyasa ne da kuma yadda gwamnati za ta yi aikace-aikacenta misali kasashen da suke da eh, eh, tattalin arziki da yake kasa kasa suna samun wannan tallafi daga kasashe kungiyoyi su ma suna yagowa don su zo su yi aikin jin kai najeriya ba ta daga cikin kasashen da kasashen waje musamman kamar amerika da ingila za su kalle ta su ba ta tallafi sai dai ayyuka irin wannan na jin kai kuma yanzu misali idan ka zo kace mutum miliyan shida idan ka zo kai aikin jin kai ko mutum dubu ɗari bakwai kaiwa ko mutum dubu ɗari shida ai ba za a ji ba kai ko miliyan ɗaya kaiwa kuma ba za su iya yin fiye da hakan ba shi malam yahaya yana aiki da ƙungiyoyi zai iya tabbatar maka da wannan cewa abin da kungiyoyi za su iya samowa daga kasashen waje bai kai tallafin da ƙasa da ƙasa take yi wa kanta ba kuma babban matsalar shi ne idan ƙasa tana da arziki ƙasashen duniya suna zara ido su ga me za ta yi hmm. amma inda muke da arziki muke fitar da shi mu kai wa wata ƙasa ta raya kanta ta raya al'ummata mu zuba a bankunan kasashe su ba wa mutanensu jari su ba wa mutanensu tallafi su juya kudaden nan su haɓaka tattalin arzikinsu ta yaya kuma za su zo su taimaka a ƙasar ko 'yan ƙasar in dai ba ta aikin wato shi jin kai ba wannan shi ya sa kaga cewa har da kasashen waje suna kai tallafi wa'insu kasashe to mafi yawa na ƙasa da ƙasa ya fi yawa wanda ake ba kungiyoyi bai kai na ƙasa da ƙasa ba kuma kungiyoyi abin da za su iya ba za su iya kawar da talauci da kawo aikin yi a kasashen na Najeriya ko jihohin Najeriya gaba ɗaya ba sai dai su yi iya abin da za su iya babban abin ma da suka fi taimakawa a kai musamman su koyar da yadda za a iya samar da aikin yi to shi kuma koyar da aikin yi koyar da sana'a wanda ake kira skills shi daban jarin da za a yi aikin daban duba da bibiyar aikin daban wanda kamar yadda ya gaya maka wannan bibiyar ya fi ma jarin saboda a ka'idarsu sai ka samu masana abinda ake kira consultant wanda za ka ɗauke su aikinsu ne su dinga bibiyar wanda ka ba jarin kafin ka ba shi jarin sai ya ka sa shi mafi yawa eh, kamar anko program ka koya masa kafintanci ka siyo kayan kafintanci a kama masa rumfa a zuba masa a bashi ranin capital kuɗin da zai sannan a sa waɗanda zai rika bibiya wani zubin ana yin su ta hanyar bankuna bankunan su ne za su ringa bibiya su za su siyo kayayyakin ya danganta kasashe kamar irin su bangladesh irin su malaysia da suka tashi irin waɗannan yi suka yi da bibiya musamman a bangladesh suka yi suka yi abin da ake kira suna ɗaya daga cikin kasashen da suka fito da bankin ƙananan masana'antu musamman wato microfinance banks yana ɗaya daga cikin kasashen da ya yi nasara a bawa manomi a siyo masa kayan aiki a ba shi wani abu kuma a bibiye shi a ga abin da ya samu wanda a yanzu duk wato ba da tallafin su ya zama siyasa ce. To, Malaya, wai kamar yadda Alhabi ya faɗa ga tsarin nan yadda yake, ku kuma ƙwararru ne a wannan fannin idan 'yan siyasan nan suka taho wurin ku suke zuwa. ku ku koyar da matasa tamanin ɗari kaza da sauransu wai tun da ku ne kwararru ba kwa ba su shawara ne kan yadda ya kamata abin nan ya tasiri kamar yadda ke faɗa babu wani mutumin da zai zo gurin ka ba za ka ba shawara ba ka ce kaza amma zai zo gaya ma cewar ga bajet sa shi abin da yake so kaza ne wani lokacin da tsarinsa kawai zai turo ya ce to shi kenan a biya a kaza a kaza eh, eh, eh, koyar da matasa kaza sana'o'i ta kai matakin da ma hatta shi wanda za a koya tunda ka ce ba shi da aikin yi akwai buƙatar kaɗan tallafa masa da abin da zai ci abinci mm, da abin da zai gurin kwana ko kuma abin da zai rinka biyan kuɗin sifiri daga inda yake zuwa inda zai zuwa koyi sana'ar in har bai samu gurin kwana inda zai koyi sana'ar ba to wannan yana ɗaya daga cikin abin da ma muke matsawa da ayi domin shi ya samu kyakkyawan yanayi yadda zai koyi abin da zai koya din to amma ba a nan gizo ke sakar ba su kansu tsarin ai kamata ya a ce tun daga farko ba tsarawa za ku ku zo da shi a tsari ku ce ga abin da kuke so a ba dole ne ya zama na tsarin koyar da sana'a da samar da aiki dogaro da kai ya zama na abu ne da za a yi shi da dukkan masu ruwa da tsaki wajen tsarin na farko wanda shi ne hana cewar wannan abin baya kaiwa ga gaci domin in za ku zo ku yi tsari dole ne ku fitar da tsarin bibiya kuma babu wata hukuma amma tambayar shine mm. wai ba ku an karar da su game da illar rashin shigar da masu ruwa da tsaki din uh, wajen aiwatar da shi tsare-tsare na samar da dogaro da kai ai watan ba za ka yi dukkan wata cibiya adalci ba a halin yanzu uh, watan akan hukumomi akan ba da shawara ga gwamnati ko wasu hukumomi akan cewar su yi kaza su yi kaza su yi kaza kamar yadda yake gaya ma duk abin da ka gaya musu in fact ma kafin ka gaya musu sun su zo tsarin su tun daga bajet na shekara ita kanta majalisun ƙasar nan da su kansu bangaren zartawa ya kamata a ce tun kafin su shigar da bajet ɗinsu a ce sun zo sun wannan tuntubar shine karo na farko a ce budget din an sa shi a cikin wannan yanayi da za a samar da wannan amma an tashi sai dai ka ji an abin sai an gama abin nan za zuwa aiwatar da budget din za a implementing budget ce gashi to ga abin da ke cikin budget ga kuma abin da za a yi kuma dole ne ka karba mai yanda aka dama haka za a shi abin da abin da ake yi kenan ba za karbi nemi kuɗinka in kuma ka tashi ka ce wato ka kashe su ta hanya mai kyau. masu saurare karshen shirin da rashin ta yi na wannan mako kenan yanzu a madadin bakin namu wato dr lawan habibu yahaya da kwamar yahaya shu'aibu ungogo da kuma waɗanda suka taimaka a sashen hausa na muryar amurka shirin ya kammala mahmud ibrahim kwari da na shirya na gabatar nake cewa huta lafiya tunani, tunani, yan akwakwalwa kwakwalwa, inda Tuma Dalla, yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku sharhin jaridun Najeriya. za mu fara sharhi ne da jaridar the punch jaridar da ta ruwaito dan majalisar dattijai daga jihar bayelsa sanata ben murray bruce na suka game da matakin da jami'an tsaro suka dauka akan dan takarar jam'iyyar pdp na shugaban kasa alhaji atiku abakar bayan dawowansa daga hadaddiyar daular larabawa jaridar the punch ta ruwaito dan majalisar na cewa an yi amfani da jami'an tsaro da suka hada da sojoji da jami'an kwastan da kuma na shige da fice wajen binciken jirgin sama tsohon mataimakin shugaban najeriya atiku abubakar bayan da ya sauka babban filin jirgin saman kasa da kasa da ke birnin abuja da misalin karfe daya na daren jiya arira yau muna jaridar ta the punch inda ta rawaito cewa yanzu haka dai hukumar da ke yaki da cin hanci da rashawa da kuma zagon kasa ga tattalin arzikin najeriya emcc tana wani shiri na dawo da tsohon ministan albarkatun man fetur ta najeriya mrs dezeni alison maduke daga kasar ingila domin ta fuskanci shari'a a najeriya sai kuma jaridar blueprint da ake bugawa dai a najeriya da ta roito hukumar ba da agajin gaggawa ta ƙasa wato nema na cewa wasu 'yan kungiyar boko haram sun kai hari a ƙauyen balishuwa da ke karamar hukumar jere a jihar borno inda kuma suka sace dabbobi da suka hada da shanu da tumaki da kuma awakai jaridar ta blueprint ta ruwaito jami'in hukumar mai kula da shiyar ta arewa maso gabashin najeriya bashir garga na cewa tun a ranar asabar ne 'yan kungiyar ta boko haram suka kai wannan hari a garin na balishuwa inda kuma suka yi awon gaba da dabbobi da dama da sauran kayayyakin abinci rotani dai sun ce an kashe wani mutum guda tare da kona a gidaje kimanin 65 yawan shanu da aka sace kuwa sun kai 200 sai kuma jaridar new telegraph jaridar kuma da troito cewa rundunar sojan najeriya ta garan bawar ga shugabanni da kuma wasu sojoji masu rike da mukamai a kasar inda aka sauya kwamandan da ke kula da yaki da kungiyar boko haram da ake kira kwamandan operation lafiya dole da kuma wasu hafsoshi uku a kokarin da rundunar take yi na tabbatar da tsaro a yankin arewa maso gabashin najeriya da kuma sauran sassan tarayyar najeriya jaridar new telegraph ta rawaito daraktan hulɗa da jama'a na rundunar sojan najeriya brigadier general texas chuku na cewa garan bawul din zai fara aiki ne nan take sai kuma jaridar the nation jaridar da rawaito shugaban jam'iyyar apc comrade adam obshamale na musanta zargin da ake masa na karɓan toshen baki daga wasu 'yan takarar mukamin gwamnoni da da 'yan majalisar dattijai da na wakilai a kasar jaridar the nation dai ta ruwaito adam ushimulan wanda ya dawo daga tafiya da ya kasar waje cewa lallai ya gana da hukumar tsaron cikin gida wato sss kafin ya yi tafiyar inda kuma aka tambaye shi game da wayannan zarge-zarge da ake masa sai dai shugaban jam'iyyar ta apc mai mulki ya ce ba aikin hukumar sss ba ne na binciken almundahana na kudade wannan aiki ne na hukumar icpc da efcc da ke yaki da can. cin hanci da rashawa baban ya jibrin murya amurka daga lagos yanzu kuma ga kaɗan daga cikin saƙonni da kuke aiko mana. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Suna na zai da bala ba sabuwa birnin canji gaban kungiyar murya talaka na ƙasa. Zan yi amfani da wannan dama in yi kira da shugabannin kungiyar kwadugo na Najeriya da kuma shugaban ƙasa Muhammadu Buhari da cewa ya kamata ku ɗau mataki ga gwamnoni waɗanda ka saka ta harkar ɗaukin ma'aikata waɗanda sun kai ritaya. saboda hakkokin tsakin ma'aikata da sun kai ritaya wallahi sun lakale jihohi da yawa a najeriya saboda mafi yawancin gwamnoni a najeriya wallahi ba su tausayin yan asassansu da zarafi tsakin ma'aikata na cikin wani hali wasan su babu lahiya wasan su gidan haya suke wasan su an koro tsoyonsu daga makaranta da haka ya kamata a ce gwamnonin najeriya kuna tausaya da tsakin ma'aikata. Salamu alaikum. mai magana babawa ne da jau niger state yana magana ne akan yan kungiyar kwadugo da suke zuwa yajin aiki to hakikanin gaskiya yan kwadugo ba suna yi don talakan najeriya ba ne suna yi don ra'ayin kansu saboda in suna yi don talakan najeriya ne ya shugaban kasa yi ba da paris club kuɗi ya ba gwamnati kuɗi na paris club ba su yi aiki ba sannan ba su je yajin aiki don tallaka ba su koma aiki don kansu kuma wanga yajin aiki suna yi ne na a kashe tallakan najeriya saboda komi zai tashi kamfani za su kara kaya komi zai hawa bayan kayan tallaka ba abin da zai zama banza Assalamu alaikum wani Amurka mai magana kuma da abun didi banza bunda lokal zaman jihar Kebbi Najeriya. Ina yi shugaban kasa Muhammadu Buhari Allah ya kiyaye ne su lahiya zuwansa faransa da sauran gwamnoni da suka isa kuma ina kira da babban murya ga janar muhammadu buhari talakan najeriya na cikin maci da kwadara da bala'i to madalla yanzu lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice wutar daji tana ci gaba da barna a bangarori biyu na jihar california a daidai lokacin da ake harsashen cewa za a fuskanci iska mai karfi kawo yanzu mutane 31 ne suka rasa rayukansu kuma mai yiwuwa ne adadin ya karu yayin da ma'aikatan ceton rayuka suke isa yankin da wutar ta laƙume babban jami'in 'yan sandan arewacin california ya bayyana cewa har yanzu ba a san inda mutane 228 da ke zaune a wannan wuri suke ba. cutar ebola da ta bulla a demokuraɗiyyar jamhuriyar congo ta kashe kimanin mutane 200 yayin da aka tabbatar da sama da mutane 300 sun kamu da cutar tun lokacin da ta ɓarke a watan agusta bisa ga cewar hukumomi ma'aikatar lafiya ta ce rabin waɗanda suka kamu da cutar suna zaune ne a birnin beni da ke lardin kiva na arewa mai mutane 800 Kusoshin jam'iyyar Democrat a Majalisar Dokokin Amurka sun ba da tabbaci jiya Lahadi cewa za su kare binciken da ake gudanarwa da ya shafi alakar ofishin yakin neman zaben shugaba Donald Trump a shekara ta 2016 da Rasha daga duk wani shishigi da sabon mai rikon mukamin Attorney janar Matthew Whitaker zai nemi yi. wanda ya rika kushewa binciken kafin Trump ya ba shi wannan mukami. To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi. Sai kuma da ya za a ji wasu abokan mu ɗauke da sabbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu a madadin baki ɗaya ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma alheri Grace Abdu. da ta taimaka muka gabatar da shirin sai kuma wanda ya shirya ya bada umarni malam cd zama ma mu na wannan safiyar baba ya koma kere ne daga nan washington da ke sallama da ku an huta lafiya assalamu alaikum